Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma kamar yadda kuka san shirin wajen kawo muku abubuwan da suka shafi fina-finan Najeriya musamman ma dai na Hausa. To yau da ya gani ga Nura MC da Malam akilu da aka fi sani da Baban Mulka ko Baban Ramata daga masana'antar fim ta Kadawood a garin Kaduna. ga kuma yadda hirarmu ta kasance bayan na tambayi takaitaccen tarihin sa kamar haka. sunana nura Muhammad usman wanda aka fi sani da nura mc khan a masana'antar shirin fina-finai to takaitaccen tarihi na da shi ne an haife ni a kaduna a na yi makarantar primary secondary har na kai high institution na gama ina da diploma guda uku daban-daban a department daban-daban to wani fim ka fara fitowa a ciki na fara fitowa a wani fim ne wanda ake kiran shi dodo a wannan fim din fitaccen fim ne saboda lokacin da aka tallata fim din ya samu tallatuwa sosai ya samu amsuwa sai dai har ya zuwa yau allah bai yadda fim din ya fito ba kuma fim din ya kunshi jarumai daban-daban ɗaya eh, a cikin fim din akwai hamza almustapha akwai awal isa wasu akwai maryam yana akwai kai gasa nan su kubura dako su kai ya dan kwana biyu dai amma duk wa'annan jaruman zan iya tunawa akwai su a cikin fim din kuma ana kiran fim din dodo sunan fim din kenan saboda akwai wakan da ake cewa 'yan makaranta tarbiyya ba kamar ya ku 'yan makaranta malamai suna koya mana tarbiyya ba sa wasa so wannan wakan ya sa fim din ya samu amsuwa a wajen mutane ba don komai ba saboda akwai wakan da ake shi wannan wakan 'yan makaranta aka yi ma to yara ko ina sai suke dauka 'yan makaranta 'yan makaranta Allah dai bai fim din ya fita ba Tuma da Lanura bari mu je ga Aƙilu Muhammad wato baban mulka da nashi tarihi. A sunana Alhaji Aƙilu Muhammad baban mulka. A ni dai Alhaji Aƙilu Muhammad an haife ni ne a ran 25 ga watan March a 1960 watan 1960 a gabas da malumfashi wani gari da ake kira ɗan kanji ba yadda iyayena <laughs> suke gaya mun bayan kamar na da kusan shekara ɗaya da haihuwa sai suka taso gaba ɗaya saboda ba su wani aiki da aka yi a nan da shauransu dai ya dawo kaduna da na kaduna mun zauna da funtuwar nan tudun nufawa inda da ƙarshe muka tashi muka koma kabala kostin wanda nan kabala kostin ne na primary tare da a nan la maiduguri road da kai la maiduguri na tafi kaduna teachers college na zo na zo na fara aiki da ministry of youth uh, sport and culture ko da ke na fara aiki da council for art and culture ne aka mai da shi ministry of uh, culture and tourism aka mai da shi yanzu ministry of youth sport and culture wanda nake aiki har gobe a nan da ke na duk da cika retirement dina na dan proceeding in ilimi na kaɗan na karanci nce on uh, english method so anan nake a yanzu dan ofisa ne ni da tsakiya ba babba ba dan karami dan karami kuma ba dan karami ba sai gashi kuma ka tsinci kanka a fagen wasan Hausa na fim shiga harkan fulafulan Hausa masu sauraro za su yi mamaki cewa ni kusan wannan ci an haife ni da shi ne tun lokacin ina yaro can can zamani tun 60s zuwa 70s din nan tun lokacin black and white ne duniya gaba da take amfani babu kala muna kallon cowboy film in aka harbi mutum idan ya sako su kafin ya zo ƙasa sai in ga ɗauki to tunani irin nawa na yaran ta sun ci yadda aka yi eh, ciyawa ake sawa a ƙasan kyamaraman baya bin shi ƙasan ya nuna don ya ga ya faɗin dan ka asirin su ya tunu ashe bambancin kawai shine su ciyawa ni na ce su kuma ashe da gaske hakan ne su kuma fulo suke sawa irin fulo na wanda ake yi kamar ana olympic mutum ya tsalle ya faɗi na kaga ko na katon eh, mai take da suna eh, matras wanda ake da irin su ake fim din da su sai na fara tunani ya ke sokawa mutum wuka sai na ɗauki eh, wannan ariyan television ariyan wannan kai rediyo ka zare haka ka rike kamar zaka soka a cikin ka da ka ji ina za ta koma mutumin da bai san area ba sai ce ka tsira ma kanka ne to duk yadda aka yi saboda turi cigaba ci wukan fim area ce ana soka ta cikin marikin ta take komawa sannan sai a dakatar da mutum na tsaya ne tunanin cewa ya aka so kawo mutum bai faduwa daidai inda hannun kibiyan yake wukan yake ko ko inda ta fito ta bayan shi kai da aka an hada da ainihin nan cikin shi wukan daban an makala ne na bayan ma an makala ne shi ma gaskiya ne irin wannan irin wannan kawai sai na farka na gani kawai ni a duniya kawai abto ne da zan iya komai kai ya ma ake hanyar mutum an makala mutum ya ga mutsu mutsun shi har ya mutu kuma a kawai kuma goma gan shi a wani fim shi wannan sirri ne ba zan faɗi ba sai ne <laughs> sai da dukkan hakan ne dinga bin su ba zan mance ba 1978 zuwa 1972 lokacin ina primary 3 akwai wani fitaccen fim da masu tsofaffin masu kallon fim za su gana ce mishi shamsiya to wallahi shi na fara rubuta tun na primary 3 na fara rubuta script shamsiya ko ci dukiya na zai mutu alhaji musa gashi shi aktin din alhajin da aka kashe ciki aka dauki dimin shi aka yi poisoning nashi patalon shi ta taso ta dinga ramuwar gayya ya suke ce shamsiya wato wannan rubutu na ne kwakwalwa na ne tun a wannan primary ina da su suna na har yanzu amma industry har yanzu ba su san ni ba tukuna a wayannan sai na aji a gaida akili muhammad baban mulka kuma baban ramata masoya sun sha ya kauna ta kamar da gidayewa. A yayin da daga dare masoya sun yi shakuwa ga an ga amarya ƙauna ba a rabuwa. An yanzu kofar ku na kwankwaso farko. Nemo ku sallamawa zai min iso. Kwaina kuka ganni maganar ƙauna ce da so. Aure ne shimfiɗa matakin

yana shirya fim ne producer ne kuma ni jarumi ne yana eh, fara shirya fim din wa nake aure wanda ya kunshi ni kaina lawan ahmed fatila dan rabi'u kadawa moda da sauran jarumai dai fim din ya fito ko koyi abu bayan fim din dodo da har yau bai fito ba wani ke aure ya jima da fitowa shi ne fim ɗina na farko wanda na fara cire kuɗi na na yi shi kuma um, dalilin da ya sa ne fim ɗin na ga cewa muna ta a cikin wannan masana'antar da fim mu kai mu kawo ana koran mu ana meye kuma abin da muke so mu nuna ba a ba mu dama ba hakan yasa na haɗa taro sisi da nake da shi ma na nemi jarumai na fara kokarin na ga na shirya wannan fim din wa nake aure kuma Allah ya bani sa'a dan zan iya tunawa a lokacin da na shirya fim din mutane suna cewa wai kaji wannan MC din wai shine zai je yana shirya fim wai shine kaza wai shine kaza irin abubuwa da na mutane da balaka wannan bai karya mun gwiwa ba hakan yasa bayan na gama shirin fim din nan na sha wahala fiye da inda kake tunani dan ina ganin fim din a karshen shi ma dai ni da ita jaruman fim din fatila dan ya kasance ciwon ba a magana saboda dan wani matsala sabani da ya shiga tsakani wanda ba sai na yi eh, exposing din shi ba yanzu tunda abun ya ya wuce amma fim din da a takaice an yi shi an gama ba ma magana duka jaruman ni lawan ahmed ita ba ta magana da mu sai dan an ce action a ji irin challenges ɗin da na samu a wannan lokacin da nake shirya wannan fim ɗin amma alhamdulillahi lokacin da na gama duk da kana maganganu da suke ta tashi waye kaza kaza kaza ina tashi sai na je na bugo fim poster na sa ni a gaba sauran jaruman inda su aka sani ma su ne na sassa a gefe ba don komai ba saboda ina alfahari kuɗi na ne kuma ina so in nuna mu duniya na isa kuma wa'inda suke ganin ba mu isa ba ina so in nuna musu cewa Allah shi yake wannan shi ne bani daman da na sa fuska na a cikin posta an yi kace an yi cece kuce lokacin amma da yake Allah yake yi sai gashi fim din ya tafi fiye da inda ake tunani don wannan shi shine sanadiyyan fara producing na fina-finai da wanda akalla yanzu daga lokacin da na yi shi zuwa yanzu ina da fina-finai guda shida wanda na yi producing ka fuskanci kalubale sosai kenan <laughs> eh kwarai yayin kana cikin masana'antar nan dole ka fuskanci kalubale kala-kala sai dai alhamdulillahi wannan kalubalen ni yana zama mun nasara ne yana zama mun taki ne saboda duk lokacin da ni wani abu na fuskanci kalubale to gobe zan yi abin da ya fi shi wannan nasara ne wannan su ne kalubale da muke fuskanta kuma har ya zuwa yanzu muna fuskantar sai dai kawai muna nan muna addu'a inda <clears throat> muna neman kowa da alkhairi ne ba wanda muke neman muke neman shi da shari to kuma Allah yana shiga lamuran mu alhamdulillah to Allah ya ci gaba da taimaka bari koma ga baban mulka to ko baban mulka na waka ban da fim? ina waka ni ta kai ga matsayin da cewa saboda wake-wake tun ina yaro mahaifina ya tura ni makarantar allo a nan kwastel idan na dawo da waka zan dawo gida ya shi tela ne ya cire gurin keke ya ninka kawai ya ce in zo da allo na. ina zuwa yana tsammanin irin ina suratul jinni ne ko wannan a shi lokacin nan ina nan suratul mujadala ha gadi sami allahu ha ya kira ne ya ce wannan allon mace nawa ne karanta ya gana karanta ci goma za a yi mun na wuja kai wanki a gobe din nan jibi na zonce baba na ce a yau gobe ka haddace ce eh. baba na ya kallon ya kai ce dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kan dauki waka ta zama sana'a ta. malam kaji dalilin da ya sa duk wake wake nan da ake yi ko sai dauke shi nishadi da wasa ban yadda ta zama masana'a din ba saboda yana kabari kuma ce karin kuma ne mai alkawari a lalle ya kyauta to amma zaka iya tuna fim din da ka fara fitowa a ciki da kuma yawan fina-finanka fim din na fara fitowa a ciki 1980 zuwa 81 ba fim bane gidan kashe ahu daga gidan kashe ahu na zo na fita a shirye-shiryen samanja da rediyo da talabijin. na zo ruwan dare na zo ga nan ga nan amma akalla ba kasar ba daga 1981 zuwa yanzu na muna wajen kusan shekara talatin da bakwai ko da takwas ko to da fara dora min kyamara a gidan kashe ahu da na fito a dan kallo ne da sauransu amma dora min kyamara in kalla in san eh ina kallon ana kallo na a duniya shi ne. yauwa kano ne in kano suka zo wanda da ya kira na kanji, ji wanda bai kira kuma ba ruwana da shi kamar maganar da na faɗi aka yi min wani yarfi a industry na faɗa na ƙara faɗa ba producer a duniya da isan jin roƙe shi ya sani a fim kuma ni ban isa producer ya kira ni mai fim in ki zuwa mai ba sai ka juya ka ce na ce ba producer da zai kira ni in zo fim karya ne ni na ce baka isan in roƙe ka sani a fim ba ko in zo location ɗinka ba kira ni ba so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'umma na ba mutanen banza sai mutum biyu sai suka ce waye ya ce wanda ya je bikin da ba gayyace shi ba da wanda kuma ka gayyace shi da gangan yaki zuwa ba ka gani to duka ba zan zama ɗaya daga ciki ba shi sa zaka ni in an kira ni in zo baka kira ni ba to hell ba na sai in sama na sai zaka filafilai na bincika yawa ba industry yawa har yanzu baka faɗi yawan fina ka ba ba zan san adadin yawan fulafulai yana da nai ba saboda ko shiga sharu da muka yi na da intercity mun yi episode wajen ɗari da wani abu sama da ɗari sati sati ɗari shekara nawa zai so sai kuma sauran fulafulai haka da wannan da shauran sai tallika da da da da wanda ban gaskiya ban san adadin adadin su ba to ko zaka so ka su gaje ka ni teacher ne malamin makaranta ne according to karatun da aka yi mana shine karatun da aka yi mana shine ba za ka ba yaranka abin da za ka yi za ka ba shi ba Allah sai ya ni uba na tela ni amma ni kuma dan drama ne a cikin ya'ya na a kai ko ina akwai ustaziya tun kai take to ina ta yi nisa ina da ƙaramar da take shan nono yanzu ƴar auta ta kwata kwata in ta yi ta shekara ɗaya da wata biyu ka ji ta kawai duk kiɗin ka samu ta ba za ta yi rawar ka fara la ilaha illallah ka ta ɗauka zaka ta fito insha Allah ita ma ustaziya ce ta biyu zaka da ɗana ya ɗauka Allah ya bashi baiwar ni shi nan fa lillahi alhamdu da yake kuma mata ne ka gaba zan matsa ba saboda gidan mazajen su za su je matsawa ita ce kawai su karatu su kai inda ya kamata su kai kuma na kuna wani na ba shi rabo da matsala harkar gidan biki mata ko kuke zuwa kar kace na ce kun ya wuce ruwan da za ya sha kai sai ya nufo wuya sannan da kunje je jarbai ya sha gwagwarmaya ai ba faɗa ba ne ƙarfi na zuci ne saraki ne kurin sawaje ne in ya shigo gida dole ya ku fara'a kuma ya giya kunsa ku zo kula ba'a shi me ya faru ne fuska ka turbi ne in manni ya taba ka sake rai ba a haka in kuma ka ga zamu bari mun tare maka fishin kana mai ne dan kai mijin mai ne na ce da sanya maza farin ciki ciwon rashin kuna da duwa silar saki a neman sanin kure karya ta kan kure gudun mawar ga maza kashi-kashi kai fa nura za ka so 'ya'yanka su gaji sana'arka warayi da gaske ai an ce kyan ɗaya gaji uban shi muna sa yan Allah ya dai muna share masa hanya ne ba don ko ba mu mun wahala a cikin masana'antar amma muna so su ya zama sun zo sun samu turba mai kyau wanda duk wasu gyare-gyare da muka ɗauko muke kokarin yi ba don komai ba muna muna menene ake kiran shi irin sensitizing saboda a samu sanity a masana'antar su kuma su zo su ga abubuwan da muka yi legacy da muka bari sannan su kuma su ɗaura daga wajen da yardan Allah bayan kun ware kun koma kadawud sai wani mai sauraro ya aiko da tambayan ya ce anya za ku iya ba da abin da zai yi inganci kamar na kaniwood kuwa kwarai da gaske dama idan kana maganin ingancin fim duk inda ka ɗauko fim na kaduna ba wai ce yaban kai amma duk inda ka ɗauko da an yi fim ɗaya in dai na kaduna ne za ka ga ya bambanta da komai saboda idan har za a yi din za a tsaya a taci a duba a ga me za a yi kuma wannan shine zai ƙara ba mu daman cewa abin ya zama competition in ya zama competition kowa zai yi kokari ya gyara aikinsa kowa zai yi kokari ya kawo labari mai kyau wanda zai taimaki rayuwar al'umma zai gyara rayuwar al'umma wannan shine target mu, kuma Allah ya da muna sa ran hakan shi zai ƙara ba mu zil ƙwarin gwiwa na mu tashi tsaye mu yi kokari mu yi ingantattu wanda da an gani za a ce ihe wayannan kadawut ne su suka yi wannan fim din idan ka lura idan ka duba india asalin india da kuma madaras ka duba fina-finansu madaras daga cikin india suka fito bollywood kenan amma yanzu da su ma suka ware suka zama yan madaras in kana ganin fina-finan su su ne minority amma in kana kallon fina-finan su ya wuce tunani sosai kuwa to in Allah ya da mu ma muna sa ran haka mun ma fara dan a yanzu haka muna shirye-shirye wanda ba za mu faɗa ma duniya ba sai dai a gani a ƙasa da yardan Allah kuma ba ma gwamnatin jihar Kaduna ɗan kasuwa na jihar Kaduna sun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari gobe ma muna da zama wanda za mu zauna ba za mu disclosing ba saboda muna muna close meeting ne har mu gama sannan duniya za ta gane ina muka dosa to yanzu me zaka ciwo wa masoyanku kuma masu sauraron ku to alhamdulillahi a insha Allahu insha Allahu da yarda Allah muna roƙon Allah kuma zai ba mu nasara za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun kawo wani sauyi mun kawo wani canji ga masu kallo duk fina-finai da za mu yi kokarin yi a jihar kaduna a ƙarƙashin wannan masana'antar ta kadawood in allah ya da za mu yi kokari mu yi ingantaccen fim daga wannan shekarar na 2019 izinin lahi ta'ala da fim da za mu yi za mu tabbatar da cewa ya cancanta ya fita al'umma su gani ba taron yuyuyu ba to na gode ima ina godiya sosai radio france international <laughs> to madalla da fatan masu sauraro kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri